ya kawo a cikin wannan sura lokacin da ya je Allah tabaraka wa ta'ala ya shi littafi zuwa ta musamman da kuma aikin ibada ko azumi na musamman domin a baki littafi na attaura wanda zai zama jagora ga ainihin al'ummarsa to amma sai dai an samu yar matsala ko da yake ba za a ce yar matsala ba babban matsala ce tun da bautan wani Allah ne shirka babbar matsala ce tun da mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci cewa min akbaril kaba'ir al shirku billah yana daga cikin manya-manyan laifuffuka shirka da Allah shirkan nan ita ce ta farko saboda haka waɗansu daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam sun bauta ma ɗan maraƙi sun riƙi ɗan maraƙi a matsayin Allah abin bauta kuma har suka yi kira ga sauran 'yan uwansu su bauta ma ɗan maraƙi. shi kuma khalifa na ainihin annabi musa alaihi shi ne ɗan uwansa annabi harun ya yi iyaka ƙoƙarinsa domin ya hana waɗannan mutane bautan wani Allah amma sun fi ƙarfinsa har ma suka yi ƙoƙarin su kashe shi inda har zai hana su wannan bauta na wani Allah subhanahu wa ta'ala ko da yake ya samu waɗanda suka goyi bayansa cewa su ma ba za su bauta malam maraƙi ba amma kuma ba za su iya yaƙan waɗannan mutane ba ko sun kasa yaƙansu kan haka shi ya sama a gaba za mu gani da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai karbi uzurinsu sai ya ce to a ɗebo waɗansu mutane saba'in waɗanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba su je gaban Allah su ba da uzuri to an da suka je sai suka buge da wani abu daban saboda me saboda walan suna ganin 'yan uwansu suna bauta ma ɗan maraƙi amma ba su hana su ba yasa in ga ɗan uwanka yana laifi ba ka hana shi ba to tamkar ka koyi bayan abin da yake aikatawa ne in ma ya fi ƙarfinka, to akwai nasiha akwai lokacin da zaka ce wannan abu ko bai da kyau amma ba ka sake kai ta mu'amala da shi tamkar abin da yake aikatawa ba laifi bane to ubangiji ta'ala yana ba mu labari lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo ya samu mutanensa suna bautan dan maraki mai ya faru walamma raja'a Musa ila qaumihi wadabana asifa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى إلى قومه وجبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواه وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين so ga yadda al'amarin yake lokacin da ya dawo da littafin at-taura amma kafin annabi Musa alaihi salam ya zo da wannan littafi na at-taura ubangiji ta'ala ya baki labarin cewa mutanensa wasu daga cikin mutanensa sun sake hanya to lokacin da ya hankalinsa ya taki amma bai tashi gaba ɗaya ba sai da ya zo ya ga zahiri da idonsa shine ubangiji ta'ala ke ba mu labari da ce lamma raja musa ila ƙaumihi yayin da annabi musa ya dawo zuwa ga mutanensa bi ma'ana sai ya same su suna bautan ɗan marake ga da ba na asifa sai ya zo yana cikin ɓacin rai da damuwa wato ya shiga damuwa ainun kaman baya gani saboda tsaban damuwa kala budan bakinsa sai ya ce bai sama khalaftumu ne min ba'di yace Allah wadaran khalifancin da kai a bayana ku waɗannan mutane da kuka sake hanyar Allah kuka sake hanyar tauhidi kuka kama hanyar shirka yace Allah wadaran khalifancin ku adiltum amra rabbikum yanzu kin kuna gaggawan al'amarin ubangijinku na azaba ne kuna so ya azabtar da kutun daga nan duniya kafin azabar lahira lalle kun yi garaje wa alqal alwaha sai ya jefar da allunan da aka bashi na rubutun at-taura alhali lokacin da ya jefar bai sani ba wa akaza bi ra'si akhihi yajruhu ilay sai ya kama kan dan uwansa yana jan sa zuwa gare shi wato ya jawo shi saboda abin ya bashi a wuce ga khalifa bai yi komai ba ga mutane sun kauce hanya duk da bayanin tauhidin da aka yi musu saboda haka sai ya kamo dan uwansa shi kuma da ya kamo shi ya ga yadda ya kamo shi din nan to lalle rai ya ɓaci qala sai annabi harun ya ce yabna umma ya ce ya kai dan mahaifiyata yabna ummi ya kai dan mahaifiyata qira'ata ne qira'o'i guda biyu ne dukkan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai asali kala yafna ummi yace ya kai ɗan mahaifiyata sai ya ambaci mahaifiyarsa a nan. duk da kasancewa annabi harun uwansu ɗan ubansu daya amma sai ce yafna umma ya kai dan wato yar wato mahaifiyata eh, ya kai ɗan uwa a cikin mahaifiyata mun fito ciki ɗaya tare ya ambaci uwa ne domin saboda wani lokacin an ambaci uwa an fi samun ainihin natsuwa da kwanciyar hankali za ga wanda suka haɗa uba zai ga duk sun yi barambara wani abin mamaki in ka rinka ganin adawan da ke tsakaninsu sai ka ɗauka cewa ubansu ba ɗaya ba ne amma wanda suka haɗa uwa yana da wahala kaga suna irin wannan barambaran din abin da yake faruwa a duniya ya tabbatar da haka saboda haka ya umma ya ya kai ɗan mahaifiyata innal qauma ne. lalle mutanen nan fa sun raunana ne sun murkusa ne wa kadu yaqtuluna ne sun yi kusan ma su kashe ni gaba daya saboda haka nayi nayi abin yafi karfi na ne to tunda nayi nayi abin yafi karfi na fala tushmit bi al a'daa to Allah karka sanya abokan adawa su yi mini dariya domin saboda lokacin da na ta kokari suna ta yi daman ba zai iya ba to ni na yi ƙoƙari kai kuma ka zo ka basar da ni saboda haka in dai baka saurari udurina ba kace za ka wulaƙanta ni a gaban mutane to fa makiya za su yi mun dariya kuma dama cikin rayuwa dan adam baya son wannan yasa ma yana daga cikin addu'an da annabi yake yi yana ce ya Allah ka tsare mu daga shamatatil a'da shine dariyan makiya duk wanda yake adawa da kai to kana ta addu'a kada Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata ka kada Allah ya gwada kasawanka kada Allah ya jarabe ka da wani abu da makiyinka zai maka dariya a gabanka saboda wannan dariyar takin hankali ne saboda haka yana daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi Allah ka tsare mu wa shamatatil a'da shine dariyan makiya Allah ya tsare mu saboda haka annabi Harun alaihi salam yace ma dan uwansa fala tushmit biyal a'da'a kar ka sanya wato yan adawa su mun dariya su ce dama duk kokarin da yayi gashin da ya zo ya fasar da shi saboda haka ba zai ji daɗi ba yace to an yi haka ba zan ji daɗi ba wala ta anni ma'al qaumi zalimin kuma kar ka sanya ni tare da mutane waɗanda suke zalumai. su ne waɗanda suka bauta ma ɗan maraki ni ba na goyon bayansu asali ma na yi iyaka ƙoƙari na sun fi ƙarfina ne kawai na kyale su abinda annabi harun ya ba da amsa kenan to idan mun dubi wannan aya za mu ga tana magana akan ɓangarori guda biyu ne lokacin da annabi musa alaihi salam ya dawo daga miƙati da littafin attaura a hannunsa farkon abin da ya fara yi shine ya jefar da allah bai san ma ya jefar da allah ba saboda ɓacin rai ga ubangiji ta ala ya baki labari hankalinsa ya tashi amma hankalinsa bai yi mummunan taki ba sai da ya zo ya gansu suna bautan ɗan marake Ya yasa aka ce walaisal khabaru kal muayana wato ainihin labari da aka baka ba kaman idan ka gani da ainihin idonka ba walaisal muayinu kal mukbiri ba wanda ya gani da idonsa ba kaman wanda aka baki labari ba don akwai bambanci wannan ya zo a cikin hadisi nafsi ne a cikin hadisi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya labari ya tabbatar abin ya faru haka amma sai da ya zo ya gan suna bautan dan marake sannan hankalin sa ya dada taki wannan bangare guda kenan sai ɗaya bangaren kuma bayan yayi gargadi wa mutane to amma akwai shugaban da ya bar masa riko haƙƙin shugaban da ya bar masa riko ne ya shiryar da su hanya madaidaiciya saboda haka shi yasa ya juya kansa yace sun fi karfi na ne shi ko bai san lokacin da ya kamo sa gaba ɗaya ya fisgo ya jawo ba Allah ya sa ma ba a gaban jama'a ba ne ya sa ya ce mutanen nan sun fi karfi na ne saboda haka labarai guda biyu ne wanda wannan aya ta ainihin zayyana mana ga abinda malamai suka ce a cikin tafsiri walamma raja Musa ila qaumihi gabbana yayin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa ya dawo cikin hushi min jihatihin ta bangaren su asifan yana tattare da ɓacin rai shine shadidul hazan ko shadidal hazani ne hazinan yana mai cike da bakin ciki Ba lahum sai ce wa mutane su masu bautan ɗan maraki bi isa Ya ce bi isa ma Allah wadaran abin da ka aikata ai bi isa khilafa khalaftumuni ha min ba Allah wadaran wakilcin ku a bayana ai bi isat khilafatukum hadhihi Allah wadaran mai wanku fi sama amiltum ba'di Allah wadaran abin da ka aikata ai to tun da kai shirka da Allah adiltum amra rabbikum shin kun yi gaggawan al'amarin ubangijin ku ne bima fa'altum da abin da ka aikata walam tantaziru hatta arja ilaikum ba ku jira ni har na dawo zuwa gare ku na ba baku fatawa matsayin wannan dan maraki ba wato kuna gaggawa bi amrihi ta'ala da umarnin Allah ne ya saukar da azaba wa alqal alwaha sai ya je da allon bai san lokacin ba alwaha taura allunan a taura gadaban saboda bakin ciki li rabbihi saboda ubangijinsa saboda shirka ta fi komai muni shi yasa ya je da allon Allah a taura fata kasarat ana aka ce sai allunan suka kakkare amma ana ya sa mana lamba eh lamba ta nawa lamba ta daya fatakassarat malaman tafsiri sun ta maganganu suka ce karyewan taura bai tabbata ba eh karyewan taura wato allunan su kakkarye aka ce bai tabbata ba saboda alluna ne wanda aka baki da gidan aljanna wa alqal alwaha wasu suna fassarawa ma wa alqal alwaha sai ya ajiye saboda da sai akan ce mutum ya dawo daga tafiya fa'alƙa bahu fa'alƙa bahu shi ne sai tuɓe tufafinsa ya ajiye saboda duk wanda ya sa babban riga idan ya koma gida yana koma gida larma na koma gida zai cire hula bayan ya cire hula sai me sai babban riga bayan ya cire babban riga sai me sai ya yi odan a kawo masa tuwo abinci saboda ba zai ci abincin da babban riga ba to idan ya cire babban riga zai rataya wa ya bahu idan ya cire babbar riga zai aje akan kujera ko akan gado wa ya bahu kamar yadda wani lokaci idan mutum ya cire abu zai dan ajiye shi ya dan jefa shi haka amma ba jefawa na gaba ɗaya ba ko littafi ne za a ce wa alqa kitabahu bi ma'ana ya ajiye littafin sa ɗaya fasaran kenan to fata kasarat za mu zo mu karanta ƙarin bayani a kai amma mu ta aya wa haka zabi rafi kai saboda haka sai ya kama kan dan uwansa harun annabi harun bi sha'arihi bi yaminihi wa lihiyatahu bi shimali ya kama gakin kanta da ainihin hannun dama ya kama gemunsa da hannun haguna a nan a cikin shirki abin da ya fada ke nan amma Al-Qur'ani abin da ya ce wa aka za bi ra'asi akhihi bi ma'ana wa aka zabi ra'fi akhihi ya kama gashin ya kama kan dan uwansa eh to mu kamar ga al'adarmu wani abu idan ya faru don iya tattaro malam kabiru ce haba malam kabiru kai ko me yasa kai haka daga zan kamo kansa matsa shi a jikina eh amma ba yanzu da na kamo shi na ji wani gidigir <laughs> Eh. <laughs> na'am shine wa aka zabi rafi akhi yajruhu ilai ya kamo shi yana jawo shi gadiban saboda ainihin ko gadaban saboda bakin ciki ko bacin rai Kala harun annabi harun nan da nan yace yabna umma yace ya kai dan uwana bi kasril mimi wa fathiha yabna umma yabna ummi wanda karanta arada ummi yana nufin mahaifiyata mahaifiyansu ɗaya amma sai ya ce mahaifiyata eh, domin ya jawo hankalinsa ba zikiru ha a tsafuli kalbe ambaton wannan zai tausasa ran annabi musa alaihissalam kuma ya tausasa ya sa akwai zumunci tsakaninka da wani ya ambata maka zumunci to ka ji tsoron allah ka kiyaye wata ƙullaha allazi ta sa'alu na bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba eh zumunci wanda zai ce don saboda zumuncin da ke tsakani wato a kiyaye zumunci sa mutum ko tsiya yake maka kai ka rufe idonka saboda zumunci ka kyautata masa Allah ya baka lada wannan kenan na'am innal qauma lalle mutanen nan istaqafuni sun raunana ni wa kadu sun yi kusa ay qarabu sun yi kusa ya tuluna ni kuma kashe ni gaba daya saboda haka fala tushmit kada ka sanya dariya tufure kada ka faranta biya abinda kake yi gare ni ka fita da ni a haka al'ada makiyana kada ka faranta musu rai bi hanatika iyaya ka wulaƙanta ni a gabansu yasa wasu malamai suke cewa sun yi wannan tsakaninsu ne saboda akwai abin da wakilin ka idan ka bari akwai bayanin da zai maka ba gaban mutane ba ai ba komai ne zai fada maka gaban mutane ba saboda akwai wani sirrin kai ma da zaka baki umarni ba gaban mutane ba yasa ko baka nan zaka tambaye me ake yi ya kaza kana cikin mutane ne in ya ce maka eh sai ka ce koma gefe ko in ka je gefe za mu yi magana to shi ma kar ya zama wawa kawai idan ka zo a gaban mutane ya ce kaza kaza akwai abin da ake bayyanawa gaban mutane akwai abin da ba a bayyanawa gaban mutane wannan shine tsarin shugabanci na saboda haka karka fita da ni a fili kana mun haka ka sanya makiyana su yi mun dariya wala an nema qaumi zalimin kada ka sanya ni tare da mutane a zalumai. ka ɗauke mu matsayi ɗaya. yadda kai musu diri ka buɗe musu ido kai musu gargadi, za ka ɗauki mataki a kansu to karka haɗa da ni ni ɗin na abin ya fi na ne ba a bane ban yi zalunci ba bai ibalatil ejel zabautan ɗan maraki fil mu'akaza wajen kamawa ko wajen ladabtarwa ba ɗaya muke ba ya kai ɗan uwa saboda haka da annabi musa ya gane haka ya sake kan dan uwansa bayan ya sake to kuma sai addu'a qala قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين تو أكوي لمبا بمكرن تابكو لمبا تفرقوا قوله فتكسرت وألقى الألواح يجي فردا اللنا التورا وآخذ برأس أخيه يجره إليه يكامك أنه أنت نجا وفكر ياتي منا وألقى الألواها يجي صد ألنا التورة فتكسرت سيتككري وأخذ برأس أخيه إن تكثر الألواه جاء في رواية لحديث للي ككري وان ألنا ننياذو أو ترواية حديث رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ونفسه ليس الخبر كالمؤاينه suka ce labari ba kaman abin da mutum ya gani kiri da kiri bane akwai bambanci inna Allah akbara Musa lalle Allah ya bada labari ma annabi Musa bima sana'a qaumuhu fil ijl da abinda da mutanensa suka aikata ga ɗan maraƙe suka koma bauta ma ɗan maraƙe. Falam yalkal alwaha a lokacin bai jefar da allunan a taura ba. Falam ma ayana ma sana'u, amma da ya zo ya ga abin da suka aikata alkal alwaha sai ya jefar da allunan fankasarat rat sai allunan suka kakare. to malaman hadisai da yawa sun yi bincike sun ce fankasa rat din nan wannan kalma wato idiraji ne baya daga cikin nassin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata saboda haka cikin hadisi wani lokaci mai hadisi zai kawo yana karin bayani to akan kwatanta da wata ruwaya don akwai ruwayan da babu fankasarat. Wan kasarar ɗin nan a cikin sharhi ne an samu cikin labaran al'isra'iliya cewa lokacin da ya karɓo allon a taura da ya zo ya same su suna bautan ɗan maraƙi ransa ya ɓaci saboda ya fita daga cikin hayyacinsa bai san lokacin da ya jefar da allunan a tauran ba sai allunan suka kakkarye amma Kur'ani bai ambaci kakkaryewan ba sannan shigo da wannan kalma a cikin hadisi ya gwada idiraji ne wal mudarajatu fil hadisi aka ce ma atat min ba'di alfazi ruwati tasalat wal mudarajatu fil hadisi ma abinda ake nufi da mudarat a cikin hadisi shine abinda ya zo min ba'di alfazi ruwati daga lafazan masu ruwaya wajen ƙarin bayani ko fassara to amma gogaggun malaman hadisai sune suke tsinkayen wannan su yi bayani ina fata an fahimta eh amma akwai hadisin da ya tabbata cewa laisar kabaru kalmo ayana sannan lokacin da Allah ya bashi labari to bai jefar da Allah ba sai da yazo ya gamsu sai ya jefar da Allah to maganan karkarewa ake yi fa qawluhu fan kasarat ziyada amma fi riwayatin ukra yasa anan suka ce kari ne a wata ruwaya daban wala Allahu min idraj ba'd ruwa mai yiwa yana daga cikin idraji na waɗansu masu ruwaya qala al-faqru razi fi tafsiri ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri a cikin littafin sai ya ce wali ƙa'ilin an ya ƙula ba mamaki mai magana ya ce da ya tafi ƙur'ani ai a cikin ƙur'ani babu wannan kalma illa annahu alƙal alwaha sai dai kawai an jefar da alluna ne kuma a cikin ɗaya eh, ruwaya ta hadisi babu wannan amma annahu alqaha bi haythu takassarat fa hadha laysa fil qur'an cewa abin nan allunan sun kakkarye wannan ba cikin qur'ani kuma baya daga cikin ingantaccen hadisi kamar yadda wasu malaman hadisai suka yi bayani wa innahu la jara'a azima ala kitabillah shine fakaru rabi yace babban ƙetare iyaka ne ga littafin Allah wato a fassara a ce wato littafin ko kuma allunan sun kakkare eh la jara'a abin da ya fara kenan yace wa mithluhu la yaliqu bil anbiya'i alaihi salam irin wannan bai dace ga annabawa ba bi ma'ana a ce bai san abin da yake yi ba har ya jefar da littafin Allah a annabi ba zai yiwu ba saboda duk abin da yake yana isar da sako ne Ba ga in ya jefar wannan ya gwada duk wanda ya jefar da littafin Allah ya koyi da annabi Musa ne shi ma bai laifi ba to daga tsaye kana iya an zaka aje Qur'ani kawai ka jefa shi inda ya tabbata to amma yanzu mutum zai dauki qur'ani ko da tafsiri ne kawai sai ya jefa tafsiri ka san tafsiri ai akwai bayanai ko tarjama ba wai zallan ayoyin bane duk abin da yake akwai aya ciki ko akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum yana girmamawa kayan ba littafin boko ne zaka wurga shi ba ko dictionary ne advanced learner sai ka jefa shi yeah amma littafin addini ka jefa shi to an ka wulakanta shi kai ma haka Allah zai wulakanta ka tunda akwai sunan Allah a ciki yana da wahala a ce a wuce shafi ɗaya shafi biyu babu sunan Allah a ciki to saboda haka yasa malamai da yawa suka ce wannan kalma cewa ya jefar baya cikin hayyacinsa har kuma allunan taura suka kakkarye suka ce wannan ba daidai bane wa naqulu inna qawla radi hadha huwa sawa ya yasa masu ƙarin bayani ga wannan tafsiri suka ce wannan magana daidai ne bai Musa alaihi salam lalle annabi Musa kana gadbana qabla wusulihi ila qaumi lalle ransa ya ɓaci. kafin ya karaso wajen mutanensa da aka ce sun sake hanya sun bauta ma dan marake wala alaqata li gadbihi bil qa'il alwa tunda dama already ya zo da bacin rai amma da ya zo sai ya samu ƙarin ɓacin rai to wannan ƙarin da ya samu ba wai ya fita daga hayyacinsa ba ne eh ana samun mutanen da suke fita daga hayyacinsu idan ransu ya ɓaci har ma su yi sake aka ce duk wanda ransa ya ɓaci baya iya rarrabewa tsakanin sama da ƙasa baya iya rarrabewa tsakanin uwarsa da matarsa domin ya yi saki bai yi ba saboda ba ya fi hankalinsa amma yanzu kai wani ɓacin rai ne zai sa wato ka kasa bambancewa tsakanin uwarka da matarka har mahaifiyarka ta zo tana maka magana tana ce kana ce ga daga nan da Allah ko mu buge ki sai dai kawai mutum na hadawa da wiwi eh shi ne kawai zai shiga cikin abin nan saboda haka wai malaman fikihu suna bada kaman uzuri ne eh sai a ce ai mutum za ka ji wani ya zo ko ana maka tambaya sai ya ce wai ai ya sake matansa ransa na ɓace kawai ƙoƙarin yana so ya laluma ne dawo da ita ko baka bane eh ko kwanan nan haka wani ya tambaya wai wallahi ransa ya ɓaci ne bai san yadda ya aka yi ya sake matarsa ba na to ai da ranka ya ɓaci bai kamata ma a ce idan za ka shiga bayan gida ka shiga bayan gida ba da ya kamata ka shiga kicin ka je ka tsuguna ka yafi zari in dai har ranka ya ɓaci tun mutumin da ransa ya ɓaci gari shigan bayan gida ya shiga kicin ya yi kashi to kaga in ya ce maka ya sake matarsa bai sa kuskure ne bai sani ba za ka yadda ko ba za ka yadda ba <laughs> za ka yadda amma mutane su yi ta wayo kawai kuma sun bugo maka suna maka tambayan nan suna recording shi yasa yadda suka dama al'amarin kai ma ka dama ku Allah ya kyauta eh, na dokarin bayani har ila yau fala alaƙata ligadbihi bi alqa'il alwahid wa kana ala qaumihi alladhina dallu ba'da lalle hushin annabi Musa alaihi salam da bacin ransa saboda ɓacewar mutanensa a bayansa kuma ina ilqa'ahu kana la budda min sa'annan kuma ajiye wannan da yayi ba makawa iz la yaqilu an yadhilla yahmilu wato ba zai yi ce yana dauke da shi ba dama dole zai ajiye shi kun ga ya fassara mana kaman ya karkata zuwa ga wa alqal alwaha shine ya ajiye allunan at-taura saboda zai fala kafin a dawo kan allunan at-taura amma akhbuhu bi ra'si akhihi wa jarruhu ilayhi dige kan dan uwansa da yadda ya jawo shi wa ma hasala bainahuma da abin da ya faru a tsakanin su faqad balaga ba'dhum fi tafsiri wala sun kai matuka a cikin tafsiri suka ce ya ja gakin sa ya kaskantar da shi eh ana samun malaman tafsiri masu karin gishiri ai ko wajen wa'azi ne zaka ji wani idan ya zo akwai karin gishiri eh to ana taka tsantsan don abin da bai tabbata ba to bai kamata ka faɗa kana daɗa jaddadawa kana zugawa ba duk abin da bai tabbata ba in labari ne ka ce to kai ma haka ka baka labari ko haka ka karanta amma baka san ingancinsa ba amma abin da nasin qur'ani ya ambata wannan ba makawa haka ne abin da ingantaccen hadisi ya ambata wannan ma ba makawa haka ne saboda haka fa tabarahu amalan la yaliqu bil anbiya sai ce ai wannan aiki ne ya zai kama gashin kan dan uwansa ya kama gemunsa yana ja wannan bai dace ga annabawa ba fatattara akharuna ila difa har suka ce to bari kuma su kare walakin al'am sai da yadda al'amari yake laisa kama qalu mala yace ba kamar yadda suka zulfafa ba wala shay'a babu wani abu gairu la'ikin wanda bai dace ba sai ma fa'alahu Musa wa Harun alaihi masala cikin abinda annabi Musa da annabi Harun suka aikata annabi Harun annabi ne amma duk da haka sun fi karfinsa sun fi karfinsa ya sa annabi musa da farko yana ce ya aka yi haka ita waɗannan fa sun fi ƙarfi na sun yi kusan halaka ne sun yi kusan kake ne a'a to alamarin yayi girma shi ne ya ganku. amma da farko yana ganin ɗan uwan nasa ya yi sakaci ya ƙyale mutanen sun yi shirka sai da ya faɗa masa uzuri tukuna au au kala, eh, ko abin da suka fala fa huma ma an yahmilani risalatan wahida dukkan su suna dauke da sako guda ɗaya ne wala da tijariyatun ala tawassu'i wal wal mubasata kuma al'ada wato tana bada daman fadada abu baina zawil qurba wal tsakanin dangi na kusa da kuma ainihin abokai kamar yadda muka yi bayani idan kana da abokinka wani lokaci har gemunsu za ka kama eh abokin wasanka za ka kama gemunsa wani ma jika zai kama gemun kakansa haka ne ko eh, bai isa ya kama na ubansa ba amma zai kama na uban ubansa wato na kakansa kenan gaba daya eh a waɗansu ɓangarori haka ne a wani ɓangare kuma baka isa ba saboda al'adansu amma mu a nan kaka ana wasa da shi kaka yana iya sa riga ba ka kama rigansa ka ja ka hana shi fita ko ba ka ne amma an ka samu kaka mai zafin rai wai ai in ya harare ka ko ya daka maka zawa? ba ma za ka zo kusa da shi ba amma dai mafiya yawa ana wasa da su shine ne abinda malai yake so ya kawo mana yace to ana samun ire-iren waɗannan abubuwa fa min hadha alqabil kun ga ta wannan bangare qawlu sayyidina Musa wato sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Mu'adh bin Jabal radiyallahu an abinda annabi ya faɗa wa mu'azu dan jabal to wannan ya kawo kaman kalma ce ko da yake ni ina ganin da ya kamata a kawo kaman aiki akwai wani abokin annabi sa'ansa da yake zuwa daga kauye yakan zo daga kauye ya zo kasuwa a birnin makka ko birnin madina ne eh, birnin makka akwai wata rana manzo Allah ya zo ta baya ya rike shi ta baya ya rike shi yana masa wasa yana ce wa zai sai wannan bawa wa zai sai wannan bawa shi kuma yayi haka ya kasa gane wa ya rike shi ta bayansa ya zo ya rungume shi kaga wannan annabi ne yi da kansa ba domin an kawo wannan nasi ba wannan labari ba cikin abin da ya inganta sai ka ce annabi ba zai yi haka ba ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wasa da wanda ya kamata ya wasa da su ai kaman abin da ya faɗa ma Mu'adh bin Jabal ne yace sakilat ka ummuka ya Mu'adh lokacin da yake baki bayanin cewa yana daga cikin abin da yake halakar da mutane abin da suke furtawa da su kuma kaga wannan hadisi ya fi fitowa yanzu Tun wallahi mutum yana zaune a bakin hanya kawai wani zai zo ya wuce da sabon kin kodinsa sai ce kaga dan iska wani yana zuwa da four office dinsa giren sai ce kaga ɓarawo wai limaminsu ne ɓarawo eh aka kawai kuma inda za a zo wallahi sai dai a kashe shi bai isa ya kawo hujja ba ba da hujja to balle waɗanda suke magana a social media aiki ma tamkar abin nan ne kowa ya ga dama abin da ya ga dama kawai zai fada shin akwai wani abin da yake kifa mutane a gidan wuta illa hafa'idu alsinatihim fate girbe-girben harsunansu to abin da maza Allah yake gargadi akai kenan sai muhazu bin jabal yace a'a ya rasulullah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu mu wai Allah zai kama mu da abin da muke faɗa wani lokaci kawai mutum ya ji daɗin taɗi ne kawai sai ya faɗa in ya wuce ya wuce kenan shine manzo Allah ya ce saqilatka ummuka ya mu'a naga ce saqilatka ummuka in za mu fassara ki da Hausa shine mahaifiyanka ta yi barinka da ma barinka sai da yafi don fassaran kalman kenan kuma kalman da annabi ya faɗa masa kenan to shine malamai suka ce a koma al'adansu da larabawa me suke nufi da haka tun da ka manzon Allah ya faɗa masa yace sakilatka ummuka ya mu'a eh dama mahaifiyanka ta yi ta yi yanzu ina wannan bayani ka ga gara ganewa shine sai yace sai ya kara masa da cewa shin akwai abin da yake kifar da mutane a gidan wuta face girbe-girben harsunansu ya daɗa jaddada masa wato bai kamata a ce bai gane ba ya kamata a ce ya gane to wannan kalman sakilarka ummuka ya mu'a da mahaifiyarka ta yi barinka to akwai wannan kwatankwacin kalman sahabbai a tsakaninsu suna abin nan kama a zuwa ce ma ai malam kabiru ya ce kaza ya ce malam kabiru ya yi karya karya yi ya yi karya kalman karya yanzu ka dubi wannan alaramma wanda yake da gayya guda eh ya'ya maza da mata ga su gundun gundun waɗansu sun yi aure eh ga ki kuma dakkare amma in ce masa ya yake yi ai kaga wani zai ce a'a wannan wace irin kalma ce wace irin kalma ce so su wani lokaci sukan yi haka kamar tsakanin sa'a da sa'a mutum zai faɗi magana eh yanzu yin a majalisar dattawa ne wani yana faɗin abu ya ce kai alajuwa ne karya kake ba haka ba ne kaga su ya su za su yi wannan amma idan akwai ƴaƴayensu a wajen ko ana wata magana a gaban mutane mutum ba zai ce ko da ma abokinsa ya ce karya kake yi ba saboda ba za su zubar da mutuncin kansu ba tunda akwai waɗanda yake ba abokan maganansu ba ne a wajen amma yin su su ne kawai za su yi haka to kwatankwacin irin wannan shi yasa aka kwatanta mana da cewa wato da ya kama kan ɗan uwansa wannan su ga al'adansu ba wani abu bane kamar yadda manzo Allah ya ce li Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu fi hadithin sahahahu at-Tirmidhi yace sakilaka ummuka ya Mu'adh ay faqadaka ummuka mahaifiyanka ta rasa ka da ma ta yi tsarinka da an huta wa hadha un alai kaga in kai fassara kai tsaye wannan addu'a ce fa wanda ba ta da daɗi. to amma kuma manzo Allah ne ya faɗa su riga sun saba eh ya mayar masa kawai kamar taɗin yau da gobe ne na'am law gairu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai suka ce da wani ne ya faɗa wa mu'azu bin jabal irin wannan magana da ma gadi ba mu'a da mu'azu zai kushi ba za su shirya ba har abada sai ya baki hakuri lauka kana zalika wato da hakan ya kasance gaira la'ik lama qala mazalla ya saba sun kuma saba cikin maganan su shi yasa da bai dace ba da bai fada ba wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adaran nas bima yaliqu wa bima la yaliqu saboda annabi ya fi kowa sanin abin da ya dace da abin da bai dace ba amma kaga musulunci ma lokaci yana da sauki mun karanta a babin fikihu abin da ake nufi da lagul yamin da yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Eh, mutum ya hango abu a can nesa ya ce abu kaza ne a ce abu ake bai ce wallahi kaza ne a ce ba ka gani bai ce ni ne ba na gani wanda wani lokaci wanda ba ya gani akwai rikici ko an ce wanda ba ya gani sosai akwai rikici ya ce ni ne za ku ce ba na gani wallahi kaza ne ashe hakan ne kuwa yadda suka ce masa ba hakan ba ne ba hakan ba ne sai da abin ya zo ya matso kusa sai yace kai yace subhanallahi yace ai ni ido na ya gwada mun kaza ne to kaga wajen Allah bai da laifi ba zai kafara ba sai dai ba a cika son haka ba saboda an san mutane suna yawan furtawa ko a cikin taɗi kana ce wallahi kaza ne ai da aka yi abu kaza da kaza wallahi kaza kaza kaza kaza za ka faɗi wallahi ya kai sau biya?" kai baka san ma ka ba to irin wannan aka ce shi ma lagawul yamin ne a rinka kokari yana kiyayewa eh kar a saba da haka saboda in ka saba da haka to ran da ake son gaskiyan gaskiyan ma za ka fade ta kai ranzuwa ta ai wannan ya riga ya saba ranzuwa abin ya zama masa jiki ba za mu dauki rantsuwansa da muhimmanci ba Na, to wannan karin bayani kenan to annabi Musa alaihi salam ya saurari uzurin dan uwansa saboda haka sai ya yi addu'a ya ce rabbi a ubangiji rabbi gifirli ya Allah ka gafarta min ma sanatu bi akhi abinda nayi ma dan uwana wanda yake bai ji daɗi ba wali ake ya Allah ka gafarta ma dan uwana ashriku fi du'a yi tarayya da ke cikin addu'a irda Allah wato ya Allah ka yadda da ke wadab al kuma ka tunkuɗe masa dariyar makiya wa adkhilna fi rahmatika ya Allah ka shigar da mu cikin rahamanka wa anta arhamur rahimin lalle kai wato mai jin kai masu jin kai ne saboda haka annabi Musa alaihi salam ya hada dan uwansa cikin abin nan neman gafaran Allah da kuma rahaman Allah to kun san dalilin da yasa tun farko dan uwan bai ji haushinsa ba bai annabi Harun ya girme annabi Musa me yasa ya attacking ɗinsa bai gwada masa shekaru eh ya ce ni ba yanka ba ne yanzu haka za ka mun ina taya ka aikin kuma ka zo ka mun wannan ni ba yayanka ba ne ban girme ka ba ne yanzu bai masa wannan ba sai ce ya fi na umma me yasa ai babban dalili shine abinda muka karanta bayan mun yi bayani lokacin da aka bada annabci ma annabi Musa har annabi Haruna ne waye roki annabci ma annabi haruna to kuma sai ya zo ya ji haushinsa aka gani saboda wannan darajar da ya samu annabi musa ne ya roka masa rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli sai ya ce me waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi adri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira ai sai da ya kawo da nunu lokacin da ya shigo da dan uwansa sai ya kawo da nunun dun mu maka kaza ya Allah wato ko da shi da dan uwansa dun mu maka kaza sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me kad utita to ilaka ya Musa duk abin da ka tambaya an baka saboda haka shi ya jawo alheri ma dan uwansa da wannan yana gwada mana darasi a rayuwa tun wanda ya zamo dalili na buɗe maka kofan alheri don an samu wani kuskure ko menene bai kamata kuma ka juya baya ba amma mutanen yau ba su da kirki saboda tsabancin amala yasa wani ya maka dalilin alheri dalilin albarka sannan kuma lokacin da kai ƙarfi kuma sai ka juya kansa to ka tabbatar ba za ka kare da duniya lafiya ba وعلمه الرماية كل يوم ولما اشتد صائده رماني وكم علمته نظم القوافي ولما قال قافية هجاني هذا ديني بابا الله يكوتا نعم سألتي من إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد المفترين to wannan sai mu koma baya lokacin da annabi Musa ya dawo ya ajiye littafan attaura ko allunan attaura suka yi wannan magana da ɗan uwansa ya gargadi wa mutane, ya tambaye su menene dalili suka yi masa bayani kamar yadda ya zo a cikin suratul Taha kamar yadda kuma muka karanta a darasinmu na baya musamman ayoyi guda biyu ya musu wa'azi ya gwada musu abinda suke ciki hatsari ne saboda haka sai Allah ta'ala ya saukar da karin bayani dangane da waɗanda suka bauta ma ɗan marake ubangiji ta'ala ya ce kala ta'ala inna taka takazul ijla ilaha lalle waɗanda suka riki ɗan marake abin bauta sai na alohum gadabu lalle hushin Allah yana bin su azabun min rabbihim azaba daga wajen ubangijinsu wa zillatun da kuma kaskanci fil hayati duniya wato ana rayuwar duniya idan ba su tuba ba suka mutu to a nan duniya ga kaskanci a lahira ga azaba wa uzzibu bil amri sai dai tun daga nan duniya Allah ya azabtar da su aka yi musu umarni bi qatli anfusihim aka ce su kashe kansu wato su kashe kayukansu wa duribat alaihim dhillatu ila yawmil qiyama aka buga musu kaskanci har ya zuwa ranar takin alkiyama saboda haka abinda aka ambata cikin suratul bakara kenan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim aka ce kowa ya je ya kashe kansa suka ce ba za mu iya ba mutum ya ɗauki makami ya kashe kansa suka ce ba za mu iya ba aka ce to tuban ku kenan sai da Allah ta'ala ya musu sassauci aka ce aka turo musu ainihin duhu eh, sai da aka turo musu duhu sai Allah ta'ala ya bada dama waɗanda ba su yi bautan ɗan maraƙi ba su ba za a taba su ba ko an tsare su ma ba zai saru ba wannan abin da aka ba da labari kenan a cikin wato littafan tafsirai da kuma tarihi tun da damar nassin Kur'ani bai ce mana ga yadda suka yi ba amma dai bayanan da aka bayar kenan to lokacin da Allah ya janye wannan duhu sai aka wayi gari ga mutane nan a ƙasa duk an fiffille kanku duk wanda aka yi ya bauta ma dan maraki tubansa kenan amma mu kuma sai Allah ya kawo mana hanyar tuba mai sauki kamar yadda aya ta gaba za ta yi mana karin bayani hanyar tuba mai sauki amma duk da haka mutum ya yi laifi ba zai tuba ba ya sake yin laifi ba zai tuba ba ya sake yin laifi ba zai tuba ba sai mutuwa ta zo daukan sa yace inni tubtu la'an tuban za ta masa amfani tuban ba za ta masa amfani ba saboda haka ya kamata mu shiga taitaye mu ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika wato kamar haka ne kamar yadda muka yi waɗannan mutane kama jazainahum kamar yadda muka saka musu Jizil muftarin muke saka wa masu kirkiran ƙarya alallah ga Allah bil shiraki wa gairi waɗanda suke yin shirka domin tamkar sun kirkiri ƙarya ce sun danganta ta ga Allah Allah ba da abokin tarayya wahdahu la sharika la saboda haka abinda Allah ya tsora musu kenan ya ce tubansu su kashe kansu duk wanda ya kashe kansa Allah ya karbi tubansa duk wanda bai kashe kansa ba kuma to shikenan yana da azaba a lahira da wulakanci a nan duniya wallazina amilu sayyati والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها wannan kuma ya shafe mu ne. duk da kasancewa ya yi ƙarin bayani dangane da abin da suka aikata don abin da ubangiji ta'ala ya ce wallazi na amilo sayya ce duk waɗanda suka aikata miyagun ayyuka manya ne ko ƙanana sun matabu sa'annan suka tuba raja'u anha suka dawo baya suka tuba min ba'diha bayan sun aikata abin dumu-dumu wa amanu billah kuma suka yi imani da Allah inna rabbaka min ba'diha ka sani lalle ubangijinka bayan wannan tuba la gafurun lahum mai yawan gafara ne gare su rahimun bihim kuma mai yawan tausayin ne saboda haka tun da sun bauta ma ɗan maraƙi, an samu kuskure babba amma yanzu ga hanyar tuba idan sun tuba to Allah zai yafe musu to mu kuma kaga namu aka ce mutum ya bi ka'idodi wa shurutu tauba annadamu ala ma fata wa Allah alla ya'uda ila dhanbi bima baki alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sannan wa raddul mazalim sharadi na hudu akwai raddul mazalim eh idan daman kai ma'aikacin gwamnati ne kuɗi ya shigo banka, ya gita ka datse ya gita ka datse sai ka zo kai ritaya to sai ka biya wannan sharan masallaci ba zai biya maka wancan ba a ba da baba nake yi ba ba <laughs> eh ga wallazina amilu sayyi'ati waɗanda suka aikata miyagun ayyuka ko daga ina ne ko suwa ne ne matabu sa'annan suka tuba suka kiyaye karuta na tuba min ha bayan barnan da suka yi wa amanu kuma suka yi imani kun ga sun jaddada imaninsu kenan To inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim lalle ubangijinka bayan tubansu mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne to Allah ya gafarta mana kuma Allah ya ji kai mu sai ubangiji ya ce mai ولما سكت عن موسى الغضب وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون to bayan ƙarin bayani sai aka dawo da mu kan ƙadiyya ta annabi Musa alaihi salam an ba mu labari ya dawo saboda ɓacin rai ya ga abin da ya faru ya ajiye allunan attaura a gefe ya mamanta da attaura ko kuma ya je farbe sa kuskure wannan duk ba matsala ba ne eh, ina fata fahimta sannan kuma ga yadda suka yi da ɗan uwansa ga yadda suka yi da masu bautan gumaka da ma Musa asamiri wanda yace masa ishaq fa inna laka fil hayati an taqula la misasa yace ka je kai kan ka shiga duniya Ya za ka ce Musa la misasa duk wanda ya taba ki eh malaman tafsiri suka ce sai yayi zazzabi saboda shi an kore shi shine ainihin kanwa uwar gami yasa a kowace irin fitina ko musiba ko barna idan aka ce ga wanda ya yi initiator ya yi initiating ɗin abu to alamarin sai na da wahala wanda aka yi mobilizing din su suna iya abin na amma wanda ya kirkiro abu wanda ya kafa abu to shi fa sai allansa sai allan da ya yi shi ba bayan wannan walamma sakata an gadabu lokacin da hushi ya kwanta gabarin annabi Musa kun ji fa jumla ma sakata an Musa al-gadabu yayin da ɓacin rai yayi shiru wa annabi Musa domin sakata shine mutum yayi shiru ba ana ce a sukutu ridan ba eh wato kai shiru idan zaka fade kamar yadda manzo Allah ya fala cewa duk wanda zai faɗi magana ya faɗi alheri auliyakot akwai liyasmot akwai liyakot min sakata yaskutu sukutan eh to sai aka kawo kalmar walamma sakata an musal gadabu algadabu shine fa'il walamma sakata algadabu an musa yayin da hushi yayi shiru gabarin annabin musa wannan shine ake kiransa a ilimin balaga wato ilimin balaga ne ana kiransa isti'ara saboda me saboda hushi yana da rai ne ba ya da rai yasa yake ce a koyi fassara daga wajen waɗanda suka koya wato yadda za su fassara abu domin a gane abinda ake nufi da kushi ya kwanta masa bayan ya lafa wannan ya gwada ake kushi wato mutum ya kan tashi ne yadda ka san wuta yake balbalin bala'i haka hushi yake ya za ka ce kana zai ka zauna in ka shigo gidanka suka bata maka rai a tsaye to ka zauna don ka a zaune da sauki in ka ga a zaunen ma ka gagara kawai kwanta da gingine in ne ba za ta daura maka abin nan tabariya a ciki ba eh. ko da yake abu mafi sauki idan aka hatsila ka maganan duk za ka yi fada ko menene to ka dawo masallaci ka zauna da wa za ka yi fada masallaci ka zo masallaci ka zauna a yi magariba da isha'i da kai bayan isha'i kuma yi kenan sai ka bi tukuba ka sayi zire kenan ka bi wajen mai shayi ka sayi biredi mai laushi a haɗa maka da dafaffun kwai guda biyu da soyayyu guda biyu saboda in ba soyayya za ka ba ta dafaffe in ba ta dafaffe yawwa idan rikici ne ya sa ka kabar gida sai ka koma da leda a hannunka to za su yi shiru tukuna za su lafa sai sun ga abin da ke cikin leda kuma daman kai namiji ne kai ne jagora wajen yayyafa ruwa ai gidanka ne kai ka samo komai kai kake biyan haya kai kake gyara gidan kai kake ba su abinci amma sai su tundura ka su fito da kai tun da suka fito da manzon Allah daga gidansa ya jawo masallaci to kai waye da ba za a fito da kai ba in abin ma ya yi nisa kawai ɗauki jakanka ba su sani ba kawai ka kama hanya ka tafi filo zai sun yi bikon eh ai ana samu sai dai kuma suna ganin ka ka ɗauko jaka ai ba za su barka ba eh ba za su barka ba musamman ma sun san halin ka za su ce wannan in muka ga alihi za mu sha wahala sai ka ji an fara baka hakuri to haka ne saboda haka wani lokaci su mata haka kansu a kunce yake babu yadda za a yi a ce mace wato ta zamo matsayinta da hankalinta da komai ɗaya da namiji ba zai yiwu ba Allah ya riga ya bamu wannan dama kuma muna faɗin wannan bayani wato ko uwar waye ko kalmar ta yi a sassauta ko da ko mahaifiyar waye ta san daɗin zama da dattawa ke eh saboda wani lokaci ya za ga manyan mutane iyayensu idan suka ce za su bi na iyayensu mata sai su sanya su hanyar da bata dace ba shi uba ya fi saita al'amura za ka iya shiga gida ka fito sai ya ce zauna mai mahaifiyanka ta ce maka kaza kaza kaza ya ce kul ce ba daidai ba ne in ma an tun da za ya ce da kai da mahaifiyanka duka to ba a son a kai ga haka sai ce ba daidai ba ne amma dai yadda za ka yi kai mata dabara shi kenan ni na santa tun da ya santa tun kafin a haife ka ba haka ba ne yawa zai faɗa maka dabaran yadda za ka yi ka yi nihin ka don a zauna lafiya wannan kenan walamma sakata an musa lokacin da hushi ya lafa ga annabi musa a kazal alwaha sai ya ɗauko allunan attaura allati Alkaha. wanda ya ajiye su a gefe wa fi ha. a cikin rubutunsu yi ma nufi ha. abinda aka rubuta a ciki kuti ba. hudan min ad-dalala akwai shirya daga bata wa rahma akwai hanyoyin rahama lillazina hum ga waɗanda su din nan li rabbihim ga ubangijin su yarhabuna suna tsoron Allah ayyakafuna sai dai kun san ayan ta yi kwan gaba kwan baya ai ko a labarin ma akwai kwan gaba kwan baya ayoyin qur'ani sukan yi haka shine al-asalib usulubi daban-daban أي هدى ورحمة للذين هم يرهبون لربهم وما سيتي للذين هم لربهم يرهبون إيه وأدخل اللام على المقول يا أخي قد لام قمقولي أي لربه لتقدمه أصله يرهبون ربهم ولن suke jin tsoron بنج to wannan shine karin bayani saboda haka ya ɗauki littafin attaura yanzu ya zo yana karantar da su to idan da ya kakkari ya akwai abinda ba za a iya ganewa ba to bayan an yi bayani sai aka ce to waɗanda suka bauta maɗan marakin nan ba za a basu ba ba za a basu ba ga umarnin Allah mai Allah ce واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو جئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين sai aka ce ma annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in masu hankali masu natsuwa wanda su ma za a je da su miƙati su gabatar da uzurin mutanensu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Waktara Musa, ƙaumahu sab'ina rajulan limiƙatina, annabi Musa sai ya zaɓi mutanensa mutum saba'in saba'ina rajulan badalan min qaumahu eh saba'ina rajulan ay tara Musa saba'ina rajulan limiqatina annabi Musa sai ya zabi mutane saba'in mazaje dattawa don idan ka ji an ce maka rajul ana nufin mutum kenan amma wanda bai da hankali ko bai da nazuwa wannan ba a kiransa rajul sai dai a ce safe wanda bai san ya kamata ba saboda haka waktara Musa saba'ina rajulan min qaumihi limiqatina annabi Musa ya zabi mutane saba'in daga cikin mutanensa saboda ganawa da Allah da suka je suka ce maganan Allah sai suka ce to mu kuma ba za mu yi imani da kai ba hatta nan Allah haraka wa akhadathu musa'ikatu wa hum yanduru kuma sai suka ji maganan Allah suka ce kai abin ya ba su mamaki to wai fa dattawa ne masu hankali sai suka dawo suka ce kai ya Musa mu ba za mu yadda da kai ba sai mun ga Allah kirikiri shi yasa an aka zabi dattijo domin ya je ya gyara abu shi kuma sai ya je eh abin da ya faru kenan ai suna faɗin haka fa kaza to masa'ika kamar yadda wannan aya ta ce da suka faɗi wannan magana falamma haka za tumar rajfa sai tsawa ta kama su yayin da tsawa ta kama su amma ba ta kama annabi musa ba yana gefe kawai sai ga mutane saba'in duk sun faɗi matattu kala ta rabbi ya ubangiji laushe ita halaktahun min qablu wa iyaya ita ya Allah da ka ga dama da ka halakar da su da ni kafin wannan wato wannan yana so ya mana naretin din abin da ya faru gare shi ne lokacin da ya ji maganan Allah me yace yace ya Allah ina son wato in ganka sai ubangiji yace innaka lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa tarani to amma me ya faru annabi Musa ya suma bayan ya suma da aka tayar da shi ne mi gafaran Allah ai kaga da ya dawo bai ba da labari wa mutanensa ba saboda wani lokaci akwai abin da zai same ka kai kadai ne to kar ka zo kana ba da labari sai wata munasaba ta faru in za ka ba da labarin ma ka faɗi wajen darasi ana samun haka ko ka shiga sarkakiya ko ka yi wani abu ba daidai ba Allah ta'ala ya gwada maka abin nan to sai ka rike a matsayin darasi ba ka zo kana ta fallasa kanka ban Allah ya rufa maka asiri ka rufa maka asiri ba a son mutum ya zo yana ce kaza kaza ayyayi kaza ayyayi kaza shi bai ce wa mutanensa komai ba saboda bai taba tsammanin mutanensa za su nemi ganin Allah ba inda za su nemi ganin Allah kirikiri da zai musu kashe ji zai ce wannan na muku ga red line an ja layi karku tsallake in ko ba haka ba to abin da ya faru ba ruwa na kwazan su kuma sai suka ce suna son ganin Allah ba waɗansu tafsirai aka ce sun yi roƙo ne ya wuce iyaka suka ce to tunda mun ji maganan Allah ya Allah ka ba mu abinda ba za ka sake ba da wani ba har duniya ta nade tunda kamar yadda annabin mu ya ji maganan ka mu ma mun ji maganan ka ubangiji ta ala ba masa irin wannan roko yanzu dun ka zo ka samu kudi Allah ya baka arziki a kasuwanci sai ka ce Allah ya baka kudin da ba zai bada kowa ba har duniya ta ainihin nade kai waye kuma dan waye har da zaka zo kai wannan addu'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dabaranka ne da wayonka ya baka mulki ko ya baka sarauta ko ya baka kuɗi ko ya baka abin nan ɗaukaka da zaka ce kar a sake bada da wani bayanka kai ba annabi ba kai ba manzo ba kai ba waliyin gaskiya ba kawai wani ɗan kame kame ɗan dududu ai ba zai yi ba aka ce abinda suka roka kenan amma dai waɗansu malamai sun ce abin da aka ambata cikin suratul baqara saboda haka shi yasa yayi addu'a yace ya ubangiji laushi ta da ka ga dama halaktahum min qablu da ka halakar da su kafin wannan lokaci ay min qabli maji'ina ila hadha almiqat wa iyaya ni ma da ka halakar da ni tuntunin tunda na nemi wannan kuma ka tumar da ni kuma ka tayar da ni atuhlikuna yanzu ya ubangiji zaka halakar da mu bima fa'ala sufaha minna da abinda da wawayen cikinmu suke aikatawa ai kamar yanzu ne hatta a cikin malamai akwai wanda ba su da hankali akwai wanda ba su da tarbiyya irin abubuwan da suke faɗa zai iya jawo bala'i saboda ba daidai ba ne to kaga wannan addu'a tana da muhimmanci eh a na yanzu ya Allah za ka halakar da mu bima fa'ala sufaha na? da abinda wawayen cikinmu suka aikata in hiya illa fitnatuka ya Allah wannan jarabawa ce da gare ka tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama wa tahdi man tasha kana shiryar da wanda kaga dama sai ga malami da ilimin sa amma ya sake hanya gaba daya abin sai ta baka mamaki kai da baka yi karatu kamar nasa ba kana gani abin da yake barna in ya je lahira da me zai kare kansa babu in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna ya Allah kai ne waliyinmu majibincin al'amarinmu faghfir lana warhamna ka gafarta mana ka ji kayinmu wa anta khairul gafirin lalle kai ne fiyayyen masu gafara واكتب لنا في هذه hasana. حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون. sosai ya ƙara da addu'a lokacin waɗannan saba'in ɗin nan duk gaba ɗaya ga su sun mace. suna daga cikin mutanen da suka mutu suka dawo waktub lana fi hadhihi dunya hasana yace ya Allah ka rubuta mana kyakkyawan aiki a nan duniya wa fil akhirah alahira ma ka ba mu sakamakon kyakkyawan aiki inna hudna ilai lalle mu mun tuba mun koma zuwa gare ka karshen addu'ansa kenan a take kuwa sai ubangiji ya karba shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure, Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh